Jama'a mu sauraron sashen Hausa na Radio France International ya RFI mu da warhaka da kuma sake saduwa a cikin wani sabon shirin al'adunmu na gado. Shirin da kan tattauna lamurin da suka jibanci al'adu a nahiyar Afirka tare da ni Muhammad Salisu Hamisu. Kamar yadda muka alkawarta a makon da ya gabata cewa za mu dawo a cikin shirin matsayi da ayyukan da suka rataya a wuyan gidajen sarautun gargajiya a nahiyar Afirka. To yau ma mun sake dawowa. domin jin ra'ayin masana al'adu ya samu nemi jin matsayi da gidajen sarautar gargajiya ke da shi a nahiyar afirka profesa da daɗin wani profesa ta fannin sadarwa da kuma al'adu haka kuma shugaban buɗaɗɗiyar jami'a open university a tarayyar najeriya abdallah uba adamu ya mana tsokaci na farko kan tabbas ah, masarautun gargajiya suna da kima a kasar afirka babban dalilin da ta suke da wannan kimar ko saboda su ne abin da ake cewa matattaran asalin al'umma wato ah, identity inda za ka san da kai na kake waye kai za ka ko mutum dangantaka yake da shi da dagaci a ƙauye yana tunƙaho cewa shi wani abu ne yana da daraja kuma ko da ƙasar turawa kamar su france da suka kashe sarakunan su suka yi revolution suka zama abin da ake cewa republic ba ruwansu da sarauta da masarautu sun yi haka ne saboda wa'ansu dalilai da su masarautun suka yi musu a wannan lokacin to amma dai a kasar afirka muna da girmama masarautunmu muna ɗaukaka su muna martaba su saboda su ne matataranmu kuma ba za su taɓa tafiya ba kamar yadda ba su taɓa tafiya a ingila ba kaga dai in ka duba ma asalin su sarauniyar ingila ma ba mutanen ingila ba da mutanen jamus ne to amma saboda daraja da kima da ake ba wa wannan sarautar har yanzu sun tsaye da ta sun kasa soke ta kuma ba za su soke ta ba saboda haka tabbas a kasashen afirka masarautun gargajiya suna da muhimmanci wajen tattaro al'umma wuri daya ba na mantawa lokacin da aka yi juyin mulki na janar mutara a kano sarkin kano shine kwantar da hankalin mutane to ba dan ya bude baki ya kwantar da hankalin mutane ba da fushin da jama'a suke da shi saboda an kace janar mutala a lokacin zai iya zama wani abu wanda zai kawo barna ga kasa kuma ya dada raba kasar najeriya saboda haka gaskiya suna da muhimmanci kuma abu ne wanda yake ake ta dada nanatawa ake dada rikewa ake dada adanawa To bayan tsarin diflomasiyya da ke tsakanin gwamnatocin kasashen Afirka ko akwai wani abu makamancin wannan da ke haɗa gidajen sarautun gargajiya a nahiyar Afirka misali a jamhuriyar Nijar da tarayyar Najeriya da ke da al'adu, yare da kuma addini iri ɗaya. Mai martaba Sultan ɗin da magaram Alhaji Abubakar Sanda ya muna tsokaci. Lalle alaƙa da ka hudi akwai ta mai ƙwari kuma ba nan kusan makwabta ba har nesa ma daga Najeriya muna alaƙa da su. Kuma yau in ka diba ko a zaman mutanenmu duk mutumin da aka takura ya zamantu daga najeriya ne ya taso ya zo na akwai a nan garin wanda mutum ya takure shi ko a ƙasar nan wanda mutum ya takure shi in ya zo rumu to ma yi dubara da za mu yi a nemi mutumin nan a hudu hakin shi in mutanenmu su aka takure su a can wajen mun saba mu aika takarda da mutane a je a kira mutumin nan a hudu hakin shi wannan kullum a tsaye suke bisa wannan mu ma a tsaye ko muke akan shi kuma ya zamanto duk abin da suke yi ko da arme ne a cikin iyalansu sukan turo mu tura mutane in wanda ya cancanta muje je ne ma mu da kanmu muke zuwa a yi a gaban mu muje mu dawo to kaga wannan alaka abu ne wanda yake yana da kyau tun fil azal tare ake kuma ya zamanto ko da nasara ya zo raba iyaka ba a rabu ba iyaka ce kawai take nan amma dukan aka diba ko mu mu daya addinin mu daya kamannin mu daya halayen mu daya to kaga haka ake tahiya komi yana zuwa daidai alhamdulillah sai godiya Allah ba mu ruwa mu gero Allah ba mu ruwa mu dawa ya har mu ta bi sadi ba an da ya Allah na garba gingo don kulan daga ko daɗa na gode maka mata. Kudan majaran alhaji ya godiya a samu sani shawara abubakar wannan wanda da hannun damar ta faɗa nora. Jirgi ya tashi kare abu mai karan har ya gaji bai kamo ba. Ya yi wata da bai Allah ba mu ruwa mai gero Allah ba mu ruwa mai dawa. sarki wanda babu kago alhaji ma'azu wanda babu kago ya yi tsoro Allah ya saka da alheri kudu ne yara da mata duro ganga ma duk da jira kun ya ga mutum mai kaji uban mai kaji aziza amma na sarki mai imani Duk da yake a tarayyar Najeriya kundin tsarin mulkin kasar ya tanadi gurbi mai kima ga sarautun gargajiya to sai dai a ra'ayin Alhaji Mustapha Muhammad Mai Kanuribe wakilin Shehun Borno a Legas na buƙatar ganin an rataye tafiyar da gidajen sarautun gargajiya a Najeriya a ƙarƙashin gwamnatin tarayya maimakon na jihohi. Ko don Sosai ma, sosai, kwarai ma sosai. In mata sarkin gargajiya su aje musu duk bukatan da suna yi din izo daga federal government karkashin state government su fitar da su saboda ba wani abun da ya fi sarkin gargajiya da sosai a nan duniya saboda su ne suna tare da jamansu abun daga kasa ne ya tashi zuwa sama saboda wannan mata zaman lafiya ko bangare tsoro sarki gargajiya yanzu ka je ka tambaye shi ce yaya ne farko abin da zai yaduwa zaman lafiya ne allah ya kawo zaman lafiya allah ya kawo damuna mai alheri mutane su su ci su sha su yi noma su samu abinda sarki gargajiya yana fata yana addu'a kenan to koyaya sarakunan gargajiya da ke dauke da babban aikin kare al'adu da al'umma a jamhuriyar Nijar ke faɗi tashin ganin al'adun da suka gada iyaye da kakanni ba su ɓata ba mai martaba sultan abubakar sanda mu dai anan kukan mu ɗaya ne ƙoƙarin ne da muke yi yana da yawa bisa kan mu kare al'adun to amma sai ana taimakawa yanzu in baka misali sallolin nan da ake azumi ne layye ne sallar eh, mulud ne gasu nan waɗannan abubuwa ne wanda suke akwai abubuwa da yawa a cikinsu kaga eh, a cikin al'adarmu. ya kamata in azumi ya kama a kai malamai sukari in laye ta kama a kai musu raguna ko to bayan wannan akwai ma wanda ake ba tufafi a cikin al'adar mu ne to wannan abubuwa ne wanda yake in ka ce bisa ko biya za ka bi biyan ka ko abincin gidan ka bai ma ba to wannan albarka ce ta Allah in ka diba nan yanzu ba da abin da muke da shi muna da 182 dogari muna da 52 a kan wasu ba mu mamakin su ba in ka diba mahalban wannan da muke da su muna da ɗari hudu da wajen tamanin da a ƙarƙashin da suke kuma ba a zancen mutane da suke aiki a cikin gidan nan duk wani abubuwa ne wanda yake yana da yawa kuma in ka diba a cikin gidan nan akwai mutum ɗari da goma wanda suke a cikin gidan nan da iyalinsu da komi suna zama dukansu gabaki ɗaya wani abin in banda albarka Allah ya za a iya taya da su to wannan ko abin kowa da aikin shi da yake kuma sallah za ta zo eh, asaba aka yi a gargajiyarmu a hau doki a je idi a kewayo a zo a yi al'ada da aka saba yi wannan masu dawakan akasari ba a cikin gari ba suke a ƙauye in sun zo sai mun ɗau nauyin su kwanan su cin su da shan su da su da dawakan su ba mu hau ba da doki mu hau da doki ɗari uku to duk waɗannan sai mun ɗau nauyin su in ka diba a shekara sallah nawa ce hawa nawa to duk wani abubuwa ne da ya kamata a sa idanu a yi yanda za a dinga taimaka mu mu ma mu samu ƙarfin gwiwa wata ran aka ce abin in aka ja fasa shi za in an fasa shi ko al'adar mu ce falo muka zubda kaga abun bai daɗi To gani yadda wasu gwamnatoci a nahiyar Afirka ke yi wa gidajen sarautun gargajiya rikon kainar kashi ba tare kuma da basu matsayin da ya dace na kasancewar su. Garkuwar tarihi da al'ummar nahiyar Afirka da aka ce ita ce tushen ɗan adam ko za a iya wayar gari a nemi sarautun gargajiya a rasa ma'ana zuwa gaba 'yan mulkin zamani su soke su? Sai dai Profesa Abdullah Uba Adamu ya ce waɗanda suka soke ma Faransa da Rasha nan gaba za su yi nadama. su masarautun gargajiya amfaninsu su nuna tarihin al'umma daga ina muke a ina muke yanzu kuma ina za mu je nan gaba amma saboda ƙasa ta ta soke eh, sarautar gargajiya ba yana nufin ta samu cigaba gaba ne saboda sokewar faransa da suka soke eh, sarakunan gargajiya da kuma rasha su ma da suka yi haka ai ba sun cigaba gaba ne wai don saboda sun soke sarakunan eh, gargajiya a'a saboda wasu dalilai ne na tsare tsare-tsaren tattalin arzikin ƙasa da kuma yadda suka tafiyar da al'amuransu na siyasa Soket, masarautun gargajiya ba burgewa ba ne saboda za ka wayi gari ka san ba ka san ma ko kai waye ba ba ka daga inda kake ba su kansu kasar faransa da kuma rasha da suka irin wannan wata rana sai suna da dama ko ba daɗe ko ba jima saboda haka abin yana da muhimmanci kwarai da gaske mu rike sarautunmu na gargajiya mu martaba su. Jama'a mu saurare da kuma wannan muka kawo ƙarshen shirin namu. A madadin ɗaukacin waɗanda aka ji muryoyinsu musamman mai martaba sultan ɗin da magaram Alhaji Abubakar Sanda da sarkin bare-bare a Legas, wakilin Shehun Borno Alhaji Mustapha Muhammad na Kanurbe, sai kuma masanin al'adu da sadarwa, haka kuma shugaban buɗaɗɗiyar jami'ar Open University a tarayyar Najeriya Profesa da daɗin wani Profesa Abdullahi Uba Adamu. Ni Muhammad Salisu Hamisu da ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI ke cewa da ku bisalam mahuta lafiya.